wakilin pdp dino mai laye da na jam'iyyar labour umar ibrahim da wasu da suka mara musu baya sun ce matukar ba dakatar da sakamakon ba ko ba a soke zaben ba don sake gidaya da nuna allon na'urar Vivas to ba za su bari a tafi salon alun ba bayan bukatar a kwantar da hankali don ci gaba da sakamakon sai wakilan suka tashi daga kujerunsu suka nufi kofar fita har mai laye ya yi wa manema labaru bayanin matsayarsu yanzu dai mun fito ne mun yaji mun fito don mun nuna mun ga cewa inec sun riga sun juya wannan zaben sun riga sun yi wa 'yan najeriya magudi shi kuma national chairman na inec ya nuna cewa ba za a yi adalci ba ba za a yi gaskiya ba ya ci amana 'yan najeriya don da na tashi da safe na gaya musu cewa abin da doka ta faɗa shine cewa daga an zaɓe a kowane mazaɓa daga mazaɓan za a sa Uh, result din zaben nan za a tura zuwa saba na inec amma yawanci wuraren zabu gaba ɗaya ba ba su tura ba kuma an yi wajen awa goma da yake ma gaba ɗaya uh, saba ɗin a kashe take to a wannan lokacin da aka kashe me faru har yanzu ba yi wa 'yan najeriya bayani ba kuma har yanzu muna cewa to a zo a nuna mana wannan Uh, uh, upload din da aka yi na ƙuri'un da aka samu a kowane mazaɓa inec chairman ya ƙi magana a kai yana cewa mu bari sai an gama komai sannan a yaudari 'yan najeriya saboda haka mu mun fito ba mu yadda da ƙaryen da ake yi ba ba mu yadda da abubuwan da yake ba saboda aka mu gaba ɗaya muna kira ne gaba ɗaya a sauke zabe gaba ɗaya inec ba ta yi adalci ba wannan signature ma da yake cewa an sa ɗin shi ya je ya duba ya yi bincike ya ga 'yan fatin ne suka sa ai komai fojiri ake duk abin da aka kawo nan gaba daya fojiri ne saboda aka ba mu muka sa hannu ba ba yan agents mu suka sa hannu ba kuma bai nuna za a yi adalci ba saboda shi yasa muke kira gaba daya zabe gaba daya a sauke ta mu ne ba za mu ƙara shiga ba eh, anyan annabi daban anyan shaɗan daban duk da aka wakilan da ke mara jam'iyyar apc da zuwa yanzu ƙuri'inta suka fi yawa a jihohi goma da aka gabatar sun tsaya da nuna komai yana tafiya daidai Zafania A. Disalo da ke wakiltar jam'iyyar NRM ya ce ba wani laifi da suka ga an aikata. Domin in an ce bai yadda ba za a ja baya, an ja baya ne ba yi gaba ba. Saboda haka shi ya sa sami bai yadda ba. Watakila sun ga abun in ba an gyara ba za a iya musu magudi ne. A'a ba wani magana magudi. Saboda sun ga za a cinye su ne. Sun kaza. Shi ya sa suka yi wani abu. Zafani ana zargin kafa watakila 'yan APC eh, sun sai ka ne kake wannan maganganu. A APC ta yi fati ɗin wannan jira duka mu ɗaya ne ba wani fati ne ma daga ba da ai daga APC na fara ba ai ban fara daga wannan fati ba na fara daga PDP ne ko ba haka ba kafin na kai gunda nake ciki yanzu a ah, so su ma ai ba da dama akwai wasu su fati amma gashi kuma sun kuma APC wani kuma kuma sun kuma PDP shi ma dunan da yake magana ba da yana pdp ben ya kuma apc ya kuma cpc ga shi yana yana pdp kuma wato ma'ana da alamu zafani kana son apc ta lashe zaben nan a to in ba an bana so apc me ne kuma me ne kuma apc ne na gwamnati shi ne kuma gwamnati na buhari zuwa yanzu an sanar da sakamakon jihohi goma da suka hada da ikiti kwara ondo ogun oyo da yobe da apc ke kan gaba oshin da gombe da pdp ta lashe ko tafi yawan kuri'u sai lagos da inugu da leba ta lashe ko ta ke kan gaba Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.